da lamuma ma dai fa za a bi 'yan kallo a zaben shekarar da goma sha tara, ganin cewa tsohon mataimakin shugaban kasa teku Abubakar shine ko yanzu dan takarar shugaban kasa ino babban jam'iyyar adawa ta PDP yayin da ko ake ganin zai kokarin domin kada ya sha kaya a jihar ta tadamawa jihar da jam'iyyar APC ke mulki a yanzu ko a kwanaki a wajen wani gangami na PDP a Yola a tekun ya ko sha a radun cewa sai ma ya kawo jiharsa inda ko ya ce sun san inda za su makunce korar da suka daure tun farko wannan jihar jiyan pdp ne ba apc ba ce kuma in gaya muku zan sake dawowa zan sake dawowa kuma sai mun mayar da jiyan nan da hukumar pdp wai ko hanya cikin gwamnatin jihar adama ba ta ɗibi ruwa ba ko da zama a tiku ɗan takarar pdp a yanzu kwamar ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar ya ci ai su ko a gilinsu domin ba sa tsoron karo da maza mu cikin mu ba da zai ɗuri ruwa saboda duk wanda ya fito yanzu zai taka rawa mun ga rawarsa a baya mun ga rawarsa a baya a lokacin da Allah ya bashi iko yayi rawar da al'umma za su gani su amince su masu su ba bashi dama mu muna da namu madogara shine ayyukan da muka yi na alheri a jihar adamawa sun ce su suka daure kura sun san da su kunce ta su suka daure wani kura a kuran da ke kai akan gara so biyu muka yi takara da shi ya tsaye da dan takara so biyu kuma ina kurar take me yasa bai sake ta ba a wannan lokacin muka ya tsaye da dan takara muka tsaya muka yi nasara ya sake tsaye da dan takara muka tsaya muka yi nasara ina kurar take don haka yau kuma in ya sake tsaye da dan shi kansa ya tsaya muka tsaye da dan takara mu namu dan takaran ne zai ci to ya kome NPDP a jihar ke cewa honorable Abdullahi Adamu Ferembe shine mako sakataren jami'ar a jihar yayin nasara a jihar Adamawa da ma yanda gwamnatin take tafiya da yanda abubuwa suka tabarbare a jihar Adamawa ba sai mun mai wani dogon bayani ba mu mun sani da izinin Allah Adamawa kam za mu kwace ta a cikin hannunmu wannan babu wani ta babu a kai saboda duk wani dan takarar da muka tsayar a jihar Adamawa a dube su za a ga ficeccu ne abin da da shafi ilimi ficeccu ne kuma akan abin da shafi mu'amala ficeccu ne kuma wajen ganin cewa an zanna an yi abu an yi nazari an kawo abin da shafi ci gaba wa jihar adamawa kuma wannan mako na zuwa ne yayin da fusatattun 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar da ke kokawa da yadda aka gudanar zaben fidda gwani na gwamna a jihar ke cewa muddin uwar jam'iyyar bata soke zaben ba to falabu da su shinkafa da wake za su yi a zaben shekarar 2019 mustapha atiku ribado da ke tare da bangaren nuhu ribado a jami'ar apc ya ko bayyana dalilansu na daukan wannan mataki a yanzu in dai ba za a zanna a yi adalci ba ba abin da zai samu bi wannan jam'iyyar ko kuma ɗan takararsu daga na shugaban kasan zuwa zuwa na gwamna har zuwa kansila inda ya wannan jam'iyyar ce in har sun zonna kuma kamar raɗe-raɗen da muke ji za a zauna a hirkutar jam'iyya abuja za a ga me za a yi a maganar adamawa in an zonna an ba mu dama an gudanar da zaɓe mai tsafta duk wanda ya ci zaɓe in har shi wanda yake kan kujera ya ci zaɓe wannan babu shakka za mu bi shi inda ya ci zaɓe amma in har ba a yi ba za mu bi duk wani ɗan takarar da yake kowane jam'iyya. koma da menene dai yanzu ko a iya cewa kallo ya koma sama wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya.